matar Hassan kashi na goma sha biyu wallafar umu Fa'at wanda ni Mimi ke karantuma mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. To amma fa kai bawan Allah yanzu sai na sa hannu na kwashe wannan dusar ba damuwa hmm, ai alhaji wannan sancen da nake gaya maka gwara ma kawai ka haƙura ka sa hannu mu kwashe dusar nan idan kuma ba haka ba wallahi sai dai in juyawa za ka yi ka koma ka tafi suna cikin magana sai ga wata mata suna tafiya yarta na kuka sai dukanta take tana cewa ai wallahi baki isa ba sai kin nemo min kuɗi na ke ɗinwa ya, ya zan yi da raina kin san ba hali ne da ni ba kin je kin zubar min da kuɗi na dadi kallon sai ce dan Allah baiwar Allah ki daina dukanta me ya faru Alhaji ba zan ɓoye maka ba, yarinyar nan kuɗi na bata naira hamsin na ce mata je ta siyo min kayan miyar da za mu ci tuwo. Yanzu haka na riga da na tuƙa tuwon, to wallahi ɗaki na gaba ɗaya bayan shi ba ni da ko naira biyar. Bayan wannan naira hamsin ɗin da zan yi mana cefa ne kuma ba wanda zai cire ko naira biyar ya bani ko bashi ne a ƙauyenmu ta je ta yarda naira hamsin ɗin yanzu da me za mu ci tuwon barkono ne da ni ko naira goma da zan je in sayo mana farin magi babu da barkono za mu ci ya za mu yi kuma dama miyar ba manja muke saka mata ba a ciki ba hamsin ce hamsin ce nan kuɗin ce fanan namu ita ce za mu sayi barkono da ita ce za mu sayi farin magi da ita ce za mu abun kaɗi mu ci amma yarinyar nan ta je tayar ban san yadda zan yi da rayuwa rayuwata ba ga shi kenan ta kanan kannanta a har su biyar ba ta ta shiga ni ta bakwai tawa ma ka cire magana ta ba damu da ina mahaifinsu yake mahaifinsu yana nan to ai da ma kuɗin cefanen ne in ya bada kullun naira hamsin zai bada hamsin da safe mu siyo koko da za mu sha da dumaman tuwo kokon za mu haɗa da ɗumaman tuwon mu sha sai kuma hamsin ɗin zai zai mu yi cefane kuma gashi tayar da wallahi ba zai bada wani ba shiru da yana tunanin wannan wace irin rayuwa ce sa hannu ya aljihun shi Kan shi mai san iyakan kuɗin da ya ɗauko ba ya ce mata ga wannan ki haƙuri ku je gida ku yi cefane ko na shiga uku alhaji kwanan kuɗin wannan kuɗin Allah ya albarka Allah ya ji kan iyaye Allah ya gafarta musu Allah ya biya ka Allah ya saka maka da gidan aljanna nagode nagode Allahu akbar ashe zan ga irin wannan kuɗin a duniya Allahu akbar sai kuka sai kuka take ilu ya zo ya kalle ta ya ce au ke ba mutuwa fa akai ba da zaki fashe mana da kuka ba ina zaki amsa ki amsa dan ba zaki amsa ba ki wuce ki tafiyar ki ni kaina ina ji da wannan kurar ba tawa bace kuma ina tunanin kafar kurar ta lalace dole sai na biya mai kurar nan nan amma babu yadda zan yi tsakanina da Allah na ɗauki Alhaji ya ce wa ilu kar ka damu abokina da mun tafi in sha Allahu zan sallame ka dadi ya cire hulan kansa ya ajiye gefe ya sake cire babbar rigarsa ya ajiye wanda bayan sauka su ya maida shi ya sa hannunsa suna kwashe dusar suna cikin ɗibar dusar kaya ya soke masa hannu sai jini daga hannun yayi ya rika wayo Allah na shiga uku jini ilu ya sa hannu ya ce mu gani ya nuna mishi ƙayan na nan jikinsa mai fita ba ya ce na sa kaga wani abu can ilu ya sa hannu ya cire mishi aiko ya tsala iyu ilu sai dariya ke masa sannan ya ce mashi to shiga mu tafi ya ce ai dusar na gani ba abu ka saka su ba cikin akori kuran a haka zan tafi Eto eh a haka za ka tafi in mu ma ba za ka iya ba sai dai ɗin ka jira mashin a'a wane ne mu tafi suna cikin tafiya suna shiga kwararren alhaji yana wayyo cikina cikina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tsaya kashi inna lillahi zan yi kashi ka tsaya cikina ya lalace wannan wace irin hanya ce wannan wace irin tafiya ce haka kuke irin wannan tafiya a rayuwa ashe duk talaucin mutum akwai wanda ya fi shi wannan wace irin rayuwa ce haka suka yi har suka karasa cikin ƙauyen suna karasawa ƙauyen ya tarar da mutane birjik a kofar gidan mai gari. kowa ya zugum zugum shiru sallama ya yi ya nemi guri ya zauna mai gari ya muka maza hannu suka gaisa ya ce dan Allah waye ya rasu kowa sai ya sai dai aka dan ɗauki lokaci sannan mai gari ya ce mai gari ya Hassan ne Allah yi wa rasuwa sai dai mu yi haƙuri Hassan ya riga mu gidan gaskiya jiya jiyan nan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun shine abin da dadi ya rika faɗa Salati ya rika yi sosai sannan suka sake yi wa Hassan sabuwar addu'a ya shiga cikin gidan ya tatar da goggo ita ma sai kuka take yi tana cewa Hassan ya tafi ya bar ni na raini dan nan kamar dan ciki na na rike shi bisa gaskiya da amana Hassan shine sha, shine shana shine komai na gashi yanzu ya tafi ya bar ni yanzu ga cewa kafata ta kumbura wannan kariyar ɗaya ja mun alhaji ya kalle ta ya ce kar ki damu zan turo likita ya duba ku baki ɗin insha Allahu rabbi abinci kuma na sa a kawo muku in Allah ya yarda shi kuma Hassan da ya riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansa da rama Allah ya gafarta masa ubangiji Allah kai haske kabarinsa amin summa amin mun gode Allah ya saka da alkhairi fitowa yayi yana fitowa sai ga ilu ya ce alhajin Allah kenan ai baka sallame ni ba ɗazu ina sauke ka daga a ka gama karka da kaya na ga sai ka kaɓe jiki kake yi ni kuma na ga ba zan iya tsayawa ba na yi tafiya ta ga na dawo in um, kar su kare ba a ban nawa ba ya ce bawan Allah kai ni fa na lura kamar son kuɗi ne da kai ya ce ha alhaji son kuɗi ai babu wanda baya son kuɗi in gaya maka son kuɗi ai kowa ya yi kowa yake a haka ya gama ya gama da ƙauyen ya juya ya koma gida jikinsa duk ya masa sanyi yana shiga gida ya tarar da momi tana zaune tun da ta kalle shi ta san cewa babu daɗi Bar ta tambaye shi ba sai da ta kai mai ruwa ya yi wanka ta bashi abinci ya ci sannan ta ba shi ruwa mai sanya sha kallonsa ta yi ta ce ya kamata ka kwanta ka yi bacci ka huta ko da gajiyan murmushi ya ce masoyiyata kenan ba za ki taɓa tambaya ta abin da yake damuna ba na san sai na yi baccin nan na tashi kin tabbatar gajiya ya bar jikina sannan za ki buɗe baki ki ce mai yake damuna ina son ki ina son yanayin ki ba ki taɓa tunkara ta ba da ga abin da kike son cewa sai zai bata min rai ba na gode wai ni kam ina nisha take hmm, tun da ta fita ta je asibitin nan bata dawo ba har yanzu Bangaren Nisha kuwa gajiya jirin da take ji ne ta ji ana Aisha Kamis, Aisha Kamis ke ce haka juya wanda za ta yi ta ce Princess Tima yaushe gamo wow suka rungume juna ga baki ɗayansu sai farin ciki suke yi ta rungume ta ce Tima ashe ke ma kina nan hmm, ina nan mana na fara aiki a nan asibitin hmm, Misha ta Hussaini ba ki da wani abu ke a duniyar da nan da ya wuce hussain ke ban san me yasa ba kya ba kya da ƙawaye me yasa ba kya son ƙawaye ne nisha ham kin san ƙawaye fa wani lokaci babu daɗi saboda su za su zuga ka je ka aikata abin da har ka mutu ba za ka manta ba tara ƙawaye da yawa me amfanin sa in wannan ta baki shawarar kirki wata ai ba za ta baki a yi shawarar kirki ba shi yasa kika ga ni ko a school ba ni da kowa iyaka daga ni sai ni daga baya ne ma na zo na samu friend guda ɗaya namiji ke ma kin san shi Hussein Chap yarinya Hussein nan fa ashe yarima ne ke kin ga Hussein yadda yake fasowa gari ina masifar son Hussein wallahi amma Hussein ko kallo ban ishe shi ba kin san dama shi irin su irin ku ɗaya shi yasa yanayin ku ya zo ɗaya kallo ma baka ishe shi ba ballantana ai a nan asibitin yake aiki nan kaɗan ma nan ai yake aiki kin a nan da ƙarfe hudu ta kusa za ki ga ya fito ya zo zai wuce ni in na masa magana kila ya saurare ni tun da ajin mu ɗaya maybe kila ya sa kan shi ya wuce don ba mutunci ba ne da shi amma yau zan ce mishi ga nisha don dole ya tsaya don rashin ki ya sa shi a matukar tashin hankali kafin ta rufe baki sai gashi ya fito yana fitowa firisa sima ta sha gabansa ta ce mishtu sarkin miskilanci da wulakanci sai ka juya ka kalli waccan da take bayan ka tsaya tsaye nisha ce Hmm, Fatima kin san bana wasa da ke ko kuma kar ki taba min wasa abin da kike son na fi kauna a rayuwata wallahi in kin san ba ita bane na juya na kalle ta ba ita bane wallahi in ranki yayi dubu sai na ɓata miki shi baki ɗaya ka juya ka kalle ta idan kuma ita ce sai ka bani kyauta yana juyawa ya ido hudu da nisha take ya tsaya tsugunnawa ya sundur shukur samban ya dago yana mata wani wani hannu ya ɗaga sama yana faɗin yes yes yes she is the one she is the one she is my bread my happiness my everything i found her i found her cikin farin ciki ya matso kusa da nisha nisha na kallon shi ta tsaya sandardar tsayawa ta tana kallon sa ta kasa magana kafanta take son ta daga amma ya kasa daga daguwa hassan ne ya ya kamo ya koma haka sai nuna shi take da yasa tana hassan hassan To masu sauraron mu mu ma'anan za mu dakata ga Nisha ta yi arba hudu ta wato ta yi arba biyu da Hassan ko kuma in ce Husaini diddi kuma waye ne a cikin su duk bi mu a cikin shiri na gaba ga dai nan dai an ce Husaini Hassan dai ya rasa a ƙauyen su shin wannan da Nisha ta gani take kiran shi da Hassan shi shine Hassan din ko kuma yaya ne duk bi mu a cikin wannan shiri da mu da za ta kaya mun gode.